الحق إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب قل ما سألتكم من أجر فهو لكم أجري إلا على الله وهو على كل شيء قل إن ربي يغرس بالحق عدلان الهدوء قل جاء الحق وما يدرك الباطل وما يحيي قل إن ضللت فإنما ضللت على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو Da watan Ramadan watan tara. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka a duniya ta lahira don ƙarfin sunayensa. Muna cikin tafsiri suratu suratu aya kuwa ta arba'in da shida inda Allah ke cewa kul kinna ma'a'idukum bi wahida wato ka faɗa musu wannan magana ya rasulullah kawai ina muku gargaɗi da abu ki adalci ku yi gaskiya نمر رب خدا سو بکتی سبرا کو مشاہد ان تقومو للہ کود ایا إيه؟ دعا دل جنن دو من اللہ تبارک و تعالی مصنع کون کئی کو بیو خدوبا کوئی دزا کوئی جسکی رکو مصنع او جنن خدوبا و فرادا کو کئی ایزا کر ایا إيه؟ جسکی اپر ایزا کی ka yi tasabburin ka za ka bai adalci kuma ta tafakkaru nan bayan kuna jama'a ko kuna daidai sannan ko tsaya ku yi tunani ma sahi da ko min kirya wannan min da sai bi da ku in dai ka tsara babu wani alaman jinnu jinnu ga mutum gaskiya ya zo muku da ita gaskiya yake faɗa muku kuma tabbas manzo ne na Allah in huwa illa nabi shi ba wani abu da ba wani ke nema ba ba wani abu da ke nema ba a hannun ku shugabanci kuɗi ɗaukaka suna a cikin ba daga ita wuri ya zo ne ina muku ya eh, hattara da rikici na gaban ku lahira na ruwa. bai na dai azabin gaba ga azaba shaddi gabatan azaba ce mai tsanani wanda bai bi Allah ba wanda akwai bi Allah kenan gargadi ya yi masa amfani sannan kaga wannan bayani ne ya wadatar gaskiya ce a sannan a sake faɗa musu ma sa'alta kullum ba kwaɗin ban tambaye kula da ba ban ce nawa kuke biya nawa za ku biya ne in zo ku koya maku addini a ba shi kuɗin mota ko kuɗin mai ko kuɗin da zai barwa iyali ko iyalinsa an tsari ke masu kuma ya rike su na kansa Allah ya yi sare masa ya rike su saboda haka nan babu wani hujjan da zai hana ku ku wannan to sai ba ku ba kuɗin da za su tara ko ya ya to kuma gaskiya sai an ba duba a cewa mai irin wannan bai karɓan kuɗi da ba a ce masa mahaukaci hada da mu ma ka a cikin. فهو رقم duk ma abin da faru na duk abin da ci gaba wannan da ake naku ne kyauta ake muku ce na ya dace biya in kadariya ba inda na dana zai zo illa ala Allah albashi ana da Allah Allah ne zai biya ni da abin da zai biya ni shi dan shi ya in isar da abun da na kawo muku sannan mu tsora shi a aikace da jiyar kayan ko kwashi da kashe nasara ta samu abun da za ka gani littafin sa ba za a ce idan ka buga shi da sai ka kai wajen lafa a littafin sa ba ji ba wala ba hadisai a sunan wani ya kwafi ya tsara aiki na ke da tun wanda ya buga Allah ya yi ta subhanallah wa ana ala kulli shahidu kuma Allah ta baraka wa ta'ala shahidun ala kulli shay yana da ban dukkan komai ana yana wurin dukkan komai yana kallo juyawa ta komai na shi kul kwashe faɗa musu إن ربي يقذف بالحق على الباطل وانجينا تبارك وتعالى ينا جيفا ينا جيفا جسيا وتنكريا يقذف بالحق أنا يكا جيسي جيهو جسيا شيسي ياك جسيا أبو دقايا وطلاباري وإن تدري درانا sun tsara sun yi menene wannan ku haka abun ka je rabi rabi ya baka ko rabi ya watsi amma a haka sai ka joni ya ce ya gani sai ka joni ya ce ya samu karuwa nan ya goce zan yi menene amma da yake gaskiya ce shi ke jefa ka wannan sai yi daidai da wa mai ta idan cin nan lan haramun kazalika wa ma kunta idan kulta kenan الله هو الذي قال وانفض القول ان ربي يقذف بالحق في كي يا يا وابا الله ملك انا في شيء ابون شيء في ان ابون شيء قل وجنا نوا نحو قل انما قل ما اسالت الله قل ان ربي يقول ya alhamdu gaskiya ta zo eh duk da neman ka? sai gane ta wanda ko dan ma ka kina yin da za ka da shi wanda Allah ya sha masa da shi gaskiya ta riga ta zo ta bayyana kuma ba ma yi fute ulzatsilu ƙarya ba za ta sake kafuwa ba ba ta kafuwa kuma ƙarya ba ta kafa komai ƙarya ba ba ta iya kafa komai duk abin da ka fara ajiya a jaya ka za ka tallata a kasu shi za ka ba su mai man hanjirin karka da tolo hakanan kuma yi buɗe ulzafiru sanai ƙarya ba za ta sake bayyana ba kuma ma yi tsaye da kwamfada ba. kawo kul a ƙarshe in zalartu in na ta, in da ma abin lura nafsi Allah ya sani in ma abun da na faɗi ba daga Allah ne ba to أن أنا يفتح أبنى بقوة إن ضللت إن ناقته إنما أضل على نفسي وإن سهلت إذا نسيري أقضي ما يوحي كريكا نسيري يعني أن يجعبوا بوضع فتور من ربي إنه سميع قريب الله مزين وكفي أنا سوني أعيوي بلديان تو أبو بوان تسكر كبير كبير ناشر السعدي بياني منذ بولنا آيات خمسين على أربعين بشدة قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين الباطنين وإن الأنبياء سكرية تاوى ما ثم أبو تكون كي بس طيانا نعم. المتصدين برد الحق wanda suka taso ta ko'ana suna so suna so su gafiya ba yau aka fara jifan gafiya ba a'a gafiya an daɗe har ta kai wa annabi amma tsarin da yake gaskiya izo da ita ta take ta shafe ta murkushe ta narkar da duk wata ƙarya saboda ka gaya masu na wancan zamani ko na wannan zamani

shi wanda izo da gaskiyar a fata shi abin da neman in a tattaro kiya da gaskiya haka ba shi ke ne mana walƙadari bi man da rika da annabi kenan kan sa ai an faɗi wannan kudin man da ma majanu ana cewa ta ai maraya ne ai talakan ne ai ba ɗan kowa ba ne ba ya su faɗa Allah ai bawan Allah ne ya riga ya fara komai shi ne komai kashi idan innama fa'idakum bi wahida ta shafe komai ina muku gargaɗi da ɗaya wannan guda ɗaya ku yi gaskiya ku yi adalci in dai za ku yi adalci ko gaskiya za ka fi kina ai da hafla wahida كهالي جدا أشير عليكم بها نشيرك نونا wa ansafu lakum fi sulukia kuma ina maku nasiha ina daya muku beskia ko bi gaskiyar nan wannan fasilar wannan hiya tsare nasafi hanyar adalci mana ku ya adalci lasu a ga hukum biya kila ke ba a wala ina karki kaulikun min duni moji din metallica lasu a ga hukum hain ban zan ina kiran ku ba biya da wannan kakadarci kila ke ba a kauli don wai ko zo kalli magana na a'a ko kalli magana na kan kuma ya so ku yi adalci kuɗi wala ila tarki qaulikum ban kira ku ba ku bar ra'ayinku min doni mutili ba tare da dalili ba ka a'a ku yi adalci in ce ku ku zo ku gina ba ban ce ku bar naku ba amma ku kalli nawa ku kalli naku ku kalli nawa ku kalli na jama'a ku ga inda gaskiya take ku yi bincike ku lalle ka ku duba farko ku duba cikin ku duba inda ba a je da ku da gaskiya sai ku bita, ku wajiya an ta komo lillahi ku tsaya domin Allah ku yi ikilasi matsana wa furada ko biyu in kuna da yawa ku tsaya ku yi ta tadabburi a wurin ku a kai kadai kake a inda kake da yakin nazari ai hadu. bihimmatin wa nasha'in wa kafin ikibatin sawabi wa ikhlasin lillahi mustami'ina wa mutabahihina fi dalika wa mutanadirina wa furada shi tana hado ku yi yunkuri ku yi yunkuri tunanin gogiyar bihimma ta gaske wannan shafi wannan kusa a nashiyar kada ku yi lokacin da kwakwalwa ta dakushe ta ko murna ta yi ma yawa ko bakin ciki ta yi ma yi ma yawa ka tsaya in ma da bakin ciki ka are shi ne ne abun da zaka kawar da shi ka kwashe da nishaɗi kuma da manufa mai kyau da manufa lice ba da za ku bi gaskiya ai ko mukabala ake in dai za a yi mukabala da wannan to gaskiya ba ta bayyana amma ba a mukabala da niyan sai na hadawa ne sai na tabbatar masa da kayyarsa sai na yi ne ne tun daga manufar da gaba ta zikin cewa amma eh wannan masana ni ga yadda na fahimta kai ga yadda fahimta ne ne dalili ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili sai a duba a haɗa da za ka ji ga inda gaskiya take amma ba cikin mutum ba ana cikin magana ce kai baka iya kaza kai baka iya kaza ba kai ka iya kaza ai mukabala ba zagi ba ne tanharu bihimma inshafi wa kasbin littiba'i sawabi da niyyar bin gaskiya neman gaskiya wa ikhlasin lillahi na kuke wa mutabahithina kuna bincike keriya fi dalika wa birina. ne kuna masu tattaunawa muhawara wa furada ko ɗaiɗai kuke كل واحد يخاطب يخاطب نفسه بذلك فأي kowanne guda ma ya tsaya ya bincike ransa ya yi magana da ransa da wannan faida kuntum lillahi har dai don ila ko tsaya masana wa furada ista'amaltum ko kuka amfani da tunaninku wa ajalaltumuhu kuka bayyana shi wata dabbartum hawala rasulikum kuka duba halin manzonku halin mai kiran nan naku zuwa ga abin da yake kiran ku gare shi hal huwa majnun ya yi kama matababbe ne fihi sifatul majani yana da siffofin tababbu min kalamihi da maganansa wa haifatihi da siffarsa wa sifatihi samanninsa da siffarsa babu ba alaman taɓuwa ba a maganarsa a siffarsa a mu'amalolinsa amu huwa nabiyyun sadiqun munzirun lakum ma yadurrukum mimma amamakum min al'azab as-sadid am ko ko shi nabiyyun annabi ne mai gaskiya mai muku fada mai muku gargadin abun da zai halaka ku ma ya tsaro abun da zai cutar da ku mimma amamakum wanda ke tasowa gaban ku kan min al'azab as-sadid falau kadilu hadhihi al inda can lokacin sun karfi wannan wa'azi ko yanzu suka tsaya suka karbi irin wannan wa'adin, din wannan kiran hadhihi al-mau'ida wa ta'maluha suka yi aiki da ita ta bayyana lakum akthar min ghayrihim da abubuwa sun bayyana muku sama da wasansu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laisa bi bai annabi ba ta babbe bane ba ba alama tabuwa gare shi لأن هيئاته ليست كهيئة المجانين أدوكو إيضا ينتهى تمننسا da بصير كما ba. تفقوا أن في خنته وجن شسعك إيوانسا نتا wannan don za ta rabu maka ce nata wannan hannu nata wannan a wuya ya tamso ya tsaura a cikinsa wakti da ruɗewansa wa nazarin da kallon su balla hai sallallahu alaihi wa sallam da tamannin manzon Allah sunul hajjaj idan yana magana magana sana fiskar mutane inda ya magana maganarsa ta fiske mutane har a kana faɗa da shi wa harakatuhu ajallul harakati motsinsa da yake yana daga cikin mafi kyawun mafi bayyana motsi wa huwa akbalul khalqi sallallahu alaihi wa sallam adaban ya fi dukkan halittu kyawun ladabi wa sakinatan wa tawafuan wa wakana la yakunu illa li arzani rijali aqalan ba zai kasance ba face da mafi nutsuwan matace wajen hankali nutsa ike hankalinsa kwanci yake ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولذه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتهث على محاسن الشيم وترشب عن مساوئ الأخلاق ورذائلها إذا تكلم لمستك العيون هيبة وإجلالا وتعظيما ثم إذا تأملت كلامه kai mai saurare mai gari in ka tsaya kai nazarin ka lura da maganganunsa alfasiya daga fakwai fasaha magana ce a fili wa labzahul maliha da lafuzzan da suke fitowa daga bakin da haɗa wa kalibatihi da kalmomin allati tamla ulqulub masu cika zuciya da aminci aiki sai ƙwararri aiki Allah sai kalmomin Allah sai kalmomin manzan wa imanan da imani ga aminci ga imani wato gaskatawa samun nutsuwa wato zakkin nufusa suna tsarkake zukata daga laifuka daga hawa wato tsahirul kuloba maganganun manzon Allah na tsarkake su zukata wata ana ala makarin al-akhlaqi na umarta turo mutane zuwa ga kyawawan maganganun annabi da annabi maganganun sautan mayar da mai marowaci mai kyauta ayyukansa kan mayar da wanda ba karimi bai kuma karimi Saga da siffofinsa da maganganunsa alheri ne da sai ya tako da inda da jero tun kalamu ko aka ce alfafi da ko kaza shi na aka ce na cika zuta ta da mai da imana wato sakci inda kosa wato tahirul quluba wata ba'atu ala mai akhlaqi na yi umarni da ai kyawawan halaye wata hosu ala mahasin shiyami suna kwatatarwa kan kyawawan siffofi وترحب ثم ila الأخلاق na gargaɗi daga munanan halaye sallallahu alaihi wasallam wa radailuha da kalmomi na karanta idan ta kallama shi isa kaga ana ba da labari masu ba da labari annabi idan ne magana rama ta kuloyo idan duna tafsirin shi ram ko kamar hanzu kina magana za ka kowa ya fito kaga kunne ya ji kenan magana ta shiga zuciyar me yake mukwallo na makasul oyo na ku haifata irin kallon darajar dawa wa itilalan tumamawa wa ta'ziman فهل هذا يشبه هذيان المجانين ba za su Allah shin don Allah wannan ya yi kama da surutun ko kuma san batun mahaukatan wa harba da saha da ɗaure-ɗaurenta wa kalamahum da maganganunsu allazi yashbihu ahwalahum wanda ya kama da kasansu yadda yake barkatai haka yake magana barkatai wa kullu man tadabbara ahwalahu duk wanda ya tsaya ya yi tadabburin halayen manzon Allah wa kasdahu da ainihin manufansa kasdahu wa kasdahu da to zan ga kuma bayan wa kullu man tadabbara ahwala eh ma duk wanda ya lura da halayen annabi wa kasdahu istilama kuma yadda ya karanta ne da ya koya da niyyan ya sani hal huwa rasulullah fi amma da ba amsa shin abin da ya gane wa kansa shin shi manzon Allah ne ko kuwa sawa'un tafakkara hadahu to shi kadai ya tsaya ya duba ya tafakkuri amma ko kuma a'a akwai wani tare da shi da sama duk wanda ke wannan in dai da niyyar ya sani ne ai sai ya yanke bi an haku rasulullahi wa nabiyyahu sayyidan dan zan Allah ne da gaske khususan al-mukhatabina yau musamman ma dai waɗanda yake magana da su allazi huwa sahibuhu wanda sun haɗa zamani da shi يعرفون أول wa وآخره wanda suna sanin farkon harkansa da ƙarshen harkansa wannan ita ce aya ta arba'in da shida amma ta arba'in da bakwai ita ce wa wasan mamani lil nafosi Wa wasan mamani akaru lil nafosi an kiba idda'i ila al-haqqi yanzu ya rage ko akwai wani abu wasan ma ko wani mai hana ko a ce akwai wani tattafi ko akwai wata gargada akwai wani obstacle lin nufofi da rayuka an karban da wa'ancan wancan dai ai an warware su niki ba idda idda bi mai kira duk mai kira zuwa ga Allah zai zama ina da matsala da wa'annan da وهو أنه يأخذ أموال من يستجيب له yana karɓan kuɗin wanda yake biyan sa to ka ko makaranta ka ce wannan makaranta ga ta akwai karatu kyauta ce waccan makaranta akwai karatu ba laifi da ƙa'idoji da menene ya ba kuɗi ake biya wacce za ka fi cika ba ba ku sani ba ta kyauta ta ake nema akwai a go to sannan kuma da za ka rabu da komai ba tarbiyyar da ake nema akwai a cikinsa amma ga ta nan dai ga kuɗi tarbiyyan kuma sai illa ma sha Allahu ai za a ga wanne ne za a bai wacce cikin ta kyautar to shin annabi ya shirya zai ba da ilimin sa kyautar a ina zai ce ta bakin wani dana ina masa magana ku da ku koyar kyauta iyayen ku sai dai in kun kafa kuna neman takardun gwamnati sau dole za ku kyau ki ke kuma da mai ranci a ce Allah zai ciyar da kai ba zai samar da kai ba har yanzu ina son ji labari ya ake ciki yanzu ya ɗauki shawarar tawa in ya ɗauki shawarar tawa ya zo sai ya zame mana abin wa'ari shi don da maimakon a baka labarin wane ya haifuka wane ya yi haka wane ya yi haka ya sa wane ya yi haka ya sa to sai sai ka dinga ni in na yi kila kowa in ya yi ya sa yana da wani dabaru ne amma ni kila ba zai sa ba to gwada da kanka ba mu wani mutumin da zai bi Allah ya kama shi mu shi ba wanda zai kama alkur'ani ya tozar mu shi saboda kanan wannan gargada ko wannan maliki wa huwa annahu ya'khudhu amwala manyan eh, man bula lahu yana karban dukiyar mai amsa masa kamar yadda ake baza jita-jita amma mafi yawanci sharri ne ba na gaskiya ne ba dai akwai wasu mutane in za su musulunta da kai sai sun karbi wani abu sai sun karbi rabo sai sun karbi kaza sai sun karbi kaza wannan bai kamata ya musu irin wannan ba zai wahala musulmi wanda ya ka ba a haka musulunci kyauta ne kyauta ne ba mamaki ka faru da wani ɗan uwan nan ita ce maka shi ma zai mai da ke musulmi ya haka. amma ba musulmai ba ka tafi ka nemo inda musulma suke to ka ga kyauta ake musulunta ya saji bulahu wa ya akudu ujratan ila da ala da to wannan in ana karban kuɗi babu shakka za a samu cijewa fa bayyana Allah ta'ala na zakata rasulihi Allah sai bayanin ƙarfi karkakuwan manzon ana haɗe al'amur na karɓar wannan kuɗi baya karɓar in ka zo za ke tafsiri inda za ka yi za ka je tafsiri kyauta sai eh, ba za ka ce ga ka ba tun da shi ma baya karɓar ya tafsiri faƙala kul ma sa'altukum min ajr hmm? ai ana tibaikum lil haqqi kan an kun gaskiya iya wa'anda adadin kabun da ka samu za a biya ka adadin wannan a in za ku mafulunta ko wuta ne fa huwa lakum ne ma ai duk abun da ka samu na ku ne ma ku ne ma kuke da shi duk sakamakon da ke yiwa an kuka shiryu ku za ku ci gajiyar shiryuwar ku ai fa ko, anna zalika al'ajaru wannan lada ala taqdiri innahu lahu in ajariya ni sakamakona baya kan kowa illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shadid ai muhitun ilmuhu ilimin sa ya kewaye ma ada'u ilayhi ana da abun da nake kira zuwa gare shi falau kuntu kadiban yau da ƙarya nake Allah ya sani da aka gani duk wata haka ma ya faɗi a wata ayan la khafna hu bi zau ta qawwala alaina amal aqawil ha duk abun da yake faɗi gaskiya ne dan haka Allah muhitun ilmuhu bima ad'u ilayhi falau kuntu kadiban la asatani bi quwwati eh, bi uqubati وشهيد أيضا على أعمالكم الله لا تسلم عليكم kamar yadda yake kallon ayyukana ku da ake kira Allah na kallon ku ni da nake kiran Allah na kallo na ya alamu hatta fa'ida fara ayyuni wa ma tafsir sudur da duk abinda da mutum ke sassaƙawa a zuciyarsa Allah na sai hafizaha أنا سيحفظها عليكم في كي أي مكفو يتحى مكفو ثم يجازيكم من إذا آية أربعين لبقر في أربعين تقول ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل لو كتنجا الله تبارك وتعالى يبياني حجودي ما سنوني cikin inganta gaskiya da fasin karya akbar ta'ala anna hadhihi sunnatu Allah sai ba da labari ai wannan shine sa sunna sa kenan wa adatu an yakzifa bil haqqi ala al batil ya jefa gaskiya akan tsiya kar ya kai da yadda maguha ainihin gaskiyan nan ta kwankwafe karyar faida huwa zahiru sai ga shi karya ta koma li'annahu bayyana min alfaki في هذه الموضوع ورد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية للمتحملين لأنه دومين الله أن أن بين من الحق يعني بيان جسدي في الله في الله في هذه الموضوع موضع أولا ورد ورد به يا يردين يا باتا أكواد المخدرين ما كان إبرة أبون ذي كفن تيون أبو معذي للمعتبرين وآية يضم علامة للمتأملين فإنك kama tara kaifa id mahalla ka wal muqaddimina sai ai yanzu wanda ake magana da kai kamar yadda kake gani yadda Allah ya rushe ya narkar da maganganun makariyata wannan ya kafa ya ce kaza wannan ya zo ya jefa kaza wannan ya zo ya warda kaza wanda zai ga Allah ya ya fice su yana share su yana watsar da su yana tattake su gaskiya da ɗakkun lokaci kake bayyana take yi da saboda haka nan duk maganar da za a yi da gaskiya idan an rike wa'annan formulolin nan guda biyu ko fomula guda da ya adalci ko Allah zai ba da nasara ga duk mutumin da ke da gaskiya in duk duniya aka taron masa ba abin da za su ke masa wata bayyana kadibuhum ƙaryar su yadda take bayyana wa ina domin da kan garewa taurin kansu su ba za su bi ba ba za su bar wani bi ba wa zaharar haƙo wa safa'a haka kuwa kaga gaskiya ta bayyana duniya ta kunno ta haska wa da filo ta kakayya ta ɓace wankama ta kwankwatsai kwankwatsai in ce ma abin da zan kama ce maka kwarya ne ka sa ka Yar fake-faken ƙwariya ta yi raman kasu. Ko haka gaskiya take raman kasa karya. Wadalika bisa babi bayani Allah mulkiyo wannan kuwa saboda bayanin masanin kiri Allah tun da shi ya san inda wannan take. Zai faɗi gaskiya shi ya san inda zai fata da ya shigar da ita daga hafin mamaki. Wani na can uwa duniya bai magani ba sai a ga Allah ya Ka a yi kasan shi ne gaskiya. ya alamu matan tsamatan ɗauye a al'ummi kolo. Minar wasa wishi, wacce shukashi? Shishi ne Allah Mundo. Wanda aini allarbi ya alamu wanda ke sanin abubuwan da suka dafuwan fa. Na sa ke sa ke. Na sha faɗi zan maimaita. Yanzunan ainih ku na kallona ne kawai. ana nan alheri amma Allah ne ya san hakikanin me nake nufi ba ku ya ta ƙarya nake ba ku ta gaskiya nake sai dai ku ce kuna min san alheri ku nema sadalika haka kallon ku da nake ina muku san alheri alheri ya kawo ku alheri kuka zo nema wanda ya zo da wani abu ya si to Allah na kallon shi ba mu samu kai ba ba ka gani a jikinsa ba za ka gani a idonsa ba ba za ka gani abin da daman ka dace ta da kila yan take takensa za ka tsaye wani abu Ka ciki kan nan fawoni ka, ya iya munafunci na iya boyewa to amma alhamdulillah a hannamul guyubi na sanin ai wannan kaɗai ko da mutum yana da wata manufa da ya karye Bawa Allah ka goyo bu ike sandar ba gaibu kaɗai ba goyo. Dunnan abin da muka kwasa Allah na faɗi. Don yanzu ne da wani zai kuma ta in gefe ya bude wayan shi. Ba zan iya sani ba. na kwata da shi ba zai iya sani ba. Na nesa na iya lura ya san wancan waya ake kallo. Amma na kwata ba zai sani ba. Amma Allah ya san mu duka. Ki a cikin mata. ba duniyar gaba daya to ai halittun ma duka ai Allah ne saka da kai Allah murgoyo dole mutum ya karye ji tsoron Allah ya gyara zuciyarsa annabi Muhammadu na tarbiyyar san masa da zuciyarsa na kiransa ka gawa wani wa jama'a kama gaskiya ita ce kai masa Allah halarci ita kan dukkan komai. Alo, mirar wasa wuce, wasu bahi, Allah ya alamu ma yi kabilu dalika yana sanin kishiyan wannan wa yadda fa'uhu min alhujaji yana tsawon da shi da dalilai fa yu'allimu biha ibadahu yana sanar da bayansa wanda ya so su da alheri wa bayyana masu neman gaskiya wa yubayyinu halahu wannan shine abin da aya arba'in da takwas takwansa inda ta yi bayanin ainihin wanda ya rike gaskiya fa ba ta da kuma Allah na kan kowa. Cuta arba'in da tara. ولهذا قال قد جاء الحق gaskiya fa ta riga ta bayyana ai zahara wa bana wa fara bi manzilati shamsi wa zahara sultanuhu gaskiya ta bayyana bayyana sahara wa bana wasara yau gaskiya ta zama kamar rana wa zahara sultanu karfin gaskiyan ya bayyana wa ma yi fito zafilu ƙarya kan ba ta fake bayyana wa ma yi idu ba zai dawo ai idu mahalla wa bakara ƙaryan ba wa amruhu wa bakala amruhu wata haba sultanahu karfin ƙarya ya tafi fala yi budi'o fala yi ra'i a ya bayyana alhaƙo bima da'a ilmi ɗan rasul lokacin da gaskiya ta bayyana ta dalilin abubuwan da manzon Allah ya kira zuwa gare shi wa kana al-muqaddibuna yarmunahu bin dalali haka ake haka duniya take masu karya tashi suna cifan annabi da bata to malam an jefi annabi da bata waye a duniyar nan ba za a jefe shi da bata ba kawai gyara aikin ka kaɗan nan surutu masu surutu ba za su hana ba ba ma kun da ita baka kai da su kamar sannuka ne su yi haushe su ƙare su mai nuri su kwanta sai kuma mai yi don Allah sai mai sai ci gaba su gama haushen su wannan karen ya haushe wancan karen ya haushe wancan karen ya haushe wancan ya haushe ko a cikin ka ba ka masa ne in hakan ka sai ka zo ku ka shi ta za ka ba ta da abin da ya haushe su abin da ka so wanda suka zo za su yi aiki wanda suka zo musulunci za su yi bismillah mu dora kan ruwan mu da masu hayaniya to ai ana so ka mu ce kawai ake an so ke nan to mu kuma fa mun wani ne ba bai wala so ke an so ke ta da yadda da annabi ya shigo cikin duniyar da ana tsarewa ana jifa ana suka ko ku duba yadda ayyana suka ba sai ku ce yanzu suka sauka ana so kan abin da annabin ya zo da shi kansa musulunci kansa sabiyan annabin suka tashi sannan ana sukan annabin kafa tun daga halittarsa da zafinsa da rayuwarsa da mu'amalolinsa da menene ɗinsa ana sukan shi to yawan ana zagin kamar ta ji haushi ya nuna ba ta kan dina musulunci sai ba ka da su ba dan Allah kake ba wanda kake koyawa ba ga suna a gaban ka ba zan ga suna a gaba sai cigaba wani yi wanda ya je jiyo abin da ya jiyo ya kafa kwalabiya ko tun farko ba ga iya kai ba kai ne ka tsin kayo ka zo za ka da gaskiya inda akwai alaman gaskiya ka rauna shi kana ci gaba da zaman ka shi ne ake ka tashi wanda kusa suka kama saboda Allah ne mu tsora zuwa mutuwa mu Allah ka ba mu istifa kamar yadda haka ta muka ga duk wannan sukan abin da ya zo da shi duk sukan shafiyarsa bai hana shi da gabatar da abin da ake zo sani ma ne aka fas da abin ma ta umar abin da aka zartar da shi sai ko kallon mai sukan gaba ga kallon shi kuma da ƙarshe shi kacewa ta kuna ballanta na in yayi suka sai gabari ba shi da shawa me ya gamin ka da shi sai kuma magana ya bai da aiki. ne kuma duk wanda bai da aiki ne wannan surutan shi da aikin sai ka da abu ya bayyana daga wannan kudin ya taso kuma sun taro hanyar yayyayyayyayi ne gama ka da su tabbata aiki ka to da kana aka maka ganin babu na kafa gare ka da wata yarmunahu bil dalali akbarhum bil haqqi nan ya faɗa musu gaskiya wa wadahu lahum ya fayyace musu gaskiya wa bayyana lahum ajazahum ya nuna musu kasawarsu ba za su yi tare gaskiyar nan ba an mu ba ciki don shi ba shi kaɗai ne ba ba shi yake ba Allah ke yi kuma ka انا نون راکے والے دی خدا کا انشاء دا تو غرتا الله دې کړه نو مکه دا ولا ان دې سلام مکه ان دې سمایي و او اخبرهم يبعث الابار ان رميهم له سبحان الله kamar yanzu a yadda ta kawo sai adiri musulunci Difan su ta suke masa bid dalali. Laisa bi da'iril haqqi shay'a. bai so kan gaskiya komai Allah alhamdulillah annabi annabawa fa kenan ko annabi kenan akhbara anna rani yaqum bi rubi dalali laysa bi za'iril haqqi shay'a wala dafi ma da'a bihi ba zai iya kawar da abun da annabi zai ba wa annahu in zalla wa hasahu min abu da kiyaye ainihin lakin ala sabili tanzili bisa kaddarawa ne kaddara ma ta da yi Fa'in mujadalati fa innama yadillu ala nafsi ai kansa idora ai dalaluhu qasirun ala nafsihi غير متعد ila غيره bai tsallake ya cutar da wani ba abin da ya zo da shi in ma bata da ai bai cutar da kowa abu da an kace shi ya kace da cikin masa kasi ya sai ka ke samun ku ya sai ka ana fata ne iyaye domin ji don ba don akwai mutane ba kan salafi ya ma fi dadi ba lafi ai ka ga karatun abin nan ana ya ma fi dadi ba lafi sau da kanan ba a ce dole sai ka ji ba dole sai ka zo ba in ba bata da ya aiki cikin ta wa ni ta daito kin ko na shirya? falai sa zalika min nafsi wannan ba daga gare ne bane ba wa hauli ba dubara bane na ba dubara na ne ba wa kowace ba tafi na ne ba abu uku ba ni na yi na ba ba dubara na ne ba ba kuma a ainihin tafi na ne ba وإنما هدايتي بما يوحى إلي ربي بما يوحي إلي ربي shi shiriya ta ta tsaya ga abun da ubangiji na ya aiko min shi shi da dare fa huwa ma da ku hidayah wannan wahayin ba qur'ani ne kushin shiriya na shine sunadarin shiriya ta dare kuma huwa ma da ku hidayah ta gairi kuma da wannan qur'ani bayanan shine sunadarin wahayi shine sunadarin shiryatar da wani damar inna rabbi sami'u ubangiji na mai gina ne li ƙawali. lil aqwali da duk maganganun da ke Allah ya ji su in khairan ya ji in sharran ma ya ji shi li aqwali wal aswati kulliha kuma ubangiji na karibu eh, mimma da'ahu kusa ne daga abin da aka himman da an ga wanda ina kusa da wanda ya roƙe shi wasa alahu ma ku ya shi tsaka ne ya zuwa sabon da rabi ya zan wai sai tambayan kana jin gaba da ala Thank you.

ai malam sabi ya faɗi ne na ya yi mana na fiye ce gaskiya nan guda biyar kai sun warware mana abubuwan da ke damun mu a wannan zamani yadda ka san yanzu aka saukar da su da ainihin da rayuwar da muke rayuwa cikin kasar ce ce ce ta gutsure ke ci gunfi wannan haka da za mu tsaya mu samu ne zuwa mu kama gaskiyar nan wannan abin da ka aiko mana zuwa da shi nan ya ishe mu ya ishe mu eh, yadda ya ishe mu sutura to Allah kai mana sutura muna kan sun ta ke aka rage ma bari mu ya ba ka kai mu ce mu ba na an bayan ba na rubutu to shi ke na to wancan ma da haka so aka yi na ruwa akwai biyu a kwanan can a yau na salma farauta eh har ba da to irin hauka na juyewa jiriri ta na mahaukaci kada za ga har ba ya yi mutu mudu gashinsa ya kokulle da kuma kara ya shafa ina tafiya ba a ba yana da lafiya ina tafiya da ba lafiya to haka aikin eh, ne bai da wannan daure dole ne go ne Wato mudi abin yake so yi sai yi ba tsakiyar cewar ya za mu da mu damuwa da muke samun kanmu da ke da zara an gaya masa kalma ta kalma biyu sai ka masa inda za ka kyau. a ƙarshen hisa za ka ce ma ai hazana yana daga cikin Ka kaga da zara abu ya same ka hazana ya same ka wani aikin sai ka bari to ai ka biya musu bukata da suke nema ta tsaya to kuma ka tsaya da suke nema su faɗi ka musu to kuma ka san ka musu yau kullum ni na kace kin ka mutum ya tsaya ina mai ne zo ka tsaya a gaban wai ka zo ce ba za a yi karatun nan ba yau to dan ne fa za mu gaya maka abin da za mu gaya maka ko ma a ce za mu aikata maka abin da za mu aikata maka ka zo ka ce haka kawai ba za a yi wannan karatun ba to nan ne ka tabo san da ma kuma kika kana surutun ka kana zage zagen ka kana fatin fatin ka ba abin da ka ne kuma Allah ka tabbatar da buhari ya za mu yi ibrahim da abun da aka nuna tun da an nuna mana mun ga yadda za mu dama amfanin abu ka sani to ga shi ka sani yanzu idan ka da kuma da da'awa za a dinga jifar ka da abubuwa nauncin kasa annabi ma mara laifi an shakar laifi na farko an soki abun da kake faɗi kuma an soki ka to duk sai ka manta karkashin baka ma ji ba ka manta wani bawan Allah da wani zo ya same shi ce wane ya ce maka kaza ya ce maka kaza ko misali ce wane ya ce kai jahili ne ba ka iya komai ba sai ce habawa ne ke ɗan ya rasa wanda zai aiko sai kai ba ku gane ba shi yanzu ta ɗaya rasa ɗan aike sai kai kai ne shaitan zai aiko ka zo ka gaya min wannan magana kai da shaitan yake ka zo ka gaya min me yasa ka ce bana ka zo ai wannan shaitan ne saboda kana na ga aika yi maganin duk wanda zama ka da surutu ni ban kalla ba ni ban sani ba sai da ta kalla je kun abun arziki da shi kayan ka in abun tsiya ne ku fara ka ta. amma ni ka rufa min asiri gaban ne sai ka san yadda za ka tambayan da shi idan ku ta tasowa aka aka zo gaban ka ba a taɓa ka ba sai aka sai maka jahili ke ba komai haka jahili ne ni sun ni na furkanta gaskiya ta faɗi abun da nake yi muhawala to ne amma in abun da na faɗa masu ba ba daidai yake ba kwaroke Allah ya gafarta min in kuwa abun da na faɗa musu daidai na faɗa musu ka zo ka ce ni jahili ne roƙon Allah na ke ya gafarta baka Allah ka tsaye shi wuta ka gafarta masa shi kenan ta an kama to sai an jima shi kenan an kama to in ka rike wannan komunan za ka dace kana tafiya kuma na ba ka ka duba idan kana haka ka dinga kallo shin na tare da kai raguwa suke ko karuwa suke ba za ba kada ka da wasu za su yi hawa oh, mutum da an ce kai hiri ne ba ba za mu bi ka ba dama ba naka ne ba su wuce naka naka za ce ya yi mana daidai mun san da wadda ake cewa masu ilimi kuma muka san abin da muka yi je ka abin ka don ka yi mana duhu ba ka ja mana ma wurin ya tabbace muna so mu yi tambaya an yi yawa ba mu iya tambaya yanzu an ka mun samu daman tambaya saboda kana in kai haka kwatsake ka dawo da mai baki ka ko da yake kana magana ne a mutum kansa bai iya haƙuri ne ta bakin ciki ka tafi gida an zaki ka an ce ma jahili ya ruwanka dama da ka fara tafiya da suke ban sani ba ha ko kana ba ta ce wulli to alaikum walasta da khairikum ni fa an kora ni ne akan ko ban fi ko ba saboda haka nan ga yadda nake tafiyarwa in na yi daidai eh, in na yi kuskure ta taimaki in na yi daidai ku taimake da mutum da ta mutu shi kenan kawai da ka ba ba ka ko damuwa da shi kan ba ka je ka ka ɗauka ka iya ni don an je maka jahili za ka je haushi hawa shi ne ban iya ba yanzu nake koyo ai kai kana kafa ce na tarin shi ta iya Allah ta ne kan kammala hmm. in kuma ƙarya ta yi Allah shi ka kenan a shiga wadda na kaɗa jama'a karabuwa za su koka ruwa ka fi ran da kai irin wannan haƙurin aka gaya maka haka to ka zo ka kamar rahoto na rayu in kuma ba na rayu ka gaya jama'a da maganan da algarkawi ya faɗi kaza kaza kaza kaza na bi ta ga abun da abu na rayuwa ta ta kasance ko na mutu to ka gaya wa jama'a sakamakon haka Allah kai mana taimako شكراً الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وكملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله